بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya ta litinin takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiyya a wannan masallaci mai albarka na biyufin rahman wanda yake unguwar kwangila a cikin mina a jihar naija kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ta ce malam ta ce farkon kukan jaki shine shahid ita shahid ta ce amma ni kuma ba shahid ɗin na ce ba shahik shahik ƙafin ce a ƙarshe ba dalin ba shahid wannan suna ne mai kyau an gane ko amma shahik to wannan shine abin da ake nufi da shi farkon kukan jaki da haka wannan shi baya kamata ko halatta a kawo yaro ko a sa wa mutum wannan sunan amma shahid shahid biddal wannan babu laifi in an sa wa yaro suna ne mai kyau ita ta ɗauka cewa shahid na ce ni kuma shahik na ce shi ne take cewa to in haka ne menene ma'anar ko halaccin sanya wannan suna ga yaro to wannan ba shi muke nufi ba Allah ya samu dace ya tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ta ce tambaya ta ita ce idan mutum yana sallar farilla idan ya kai sujada zai iya yin roƙon Allah da hausa eh in bai iya larabci ba ko ya iya larabcin sai ya ji ba zai yi da larabcin ba yana iya yi da kowane yare ba sai ma da larabcin ba amma dai in ka iya larabcin an fi so ka yi da larabcin kuma ba wai sai da hausa ba kowane yare kake iyawa ka fi ƙwarewa da shi to babu laifi don ka yi roƙo da shi ko ka yi addu'a da shi a cikin sujadarka ba laifi kuma ba sai sujadar nafila ba har ta farilla ma'ana dukkanin sujadodi na sallah wanda ana iya addu'a a cikin su to mutum yana iya yi da duk yaran da yake iyawa ta ce tambaya ta biyu idan mace ta yi al'ada idan ya ɗauke na minti talatin ta iya yin sallah kafin ya dawo a'a mace ba ta komawa zuwa ga sallah a lokacin da take al'ada sai alamun ɗaukewar jini sun tabbata gare ta ko kuma kwanakin al'adar sun cika alamun ɗaukewar jini ya zama ta duba kanta babu jinin ko ta ga irin ruwan nan da yake zuwa ƙarshen jini ruwan ɗauraya kamar yadda mata suke ce masa alƙasatul bai ba a irin wannan lokaci shine mace za ta yi wanka ta koma ibada ko kuma ya zama kwanakin da ta saba yin al'ada sun cika cif to a irin wannan lokaci ko da jini ya ci gaba da zuwa za ta ɗauke shi jinin cuta ne da haka za ta yi wanka sai ta koma yin ibadarta amma mace tana tsakiyar al'ada ba ta ga alamun ɗaukewar jini ba kwanakin al'adar ba su cika ba to wannan baya halatta mata ta koma yin ibada Allah ya sa mu dace tambaya ta gaba ta ce malam ina matsayin aure na saboda na yi yaji sai wani namijin ya dinga zuwa wajena har ya siya mun waya a takaice ya hure mun kunne na sa wancan ya sake ni na aure shi yanzu na gane kuskuren da na yi zan iya ba wanda na ha'inta haƙuri saboda a bisa rashin sani na yi hakan ba za ki gaya masa ba bai kamata ki gaya masa ba saboda shi kullum abin da ake so idan Allah ya rufa wa bawansa haƙuri sirri a firi to shi ma ya rufa wa kansa yanzu idan kika gaya wa mijinki cewa kin yi zance da wani ko wani yana zuwa wajen ki lokacin kina da aure ke a tunaninki zai yarda iya cewa magana ku kai to amma ba haka bane shedan zai zo ya ziga shi ya ce har kwanciya ma kun yi a wannan lokaci idan kun taɓa haihuwar ‘ya'ya to duk ‘ya'yan kin lalata musu mutuncinsu mijinki shi kansa zai rinka zargin ‘ya'yan ba nasa ba ne to haka nan sauran mutanen gari duk in sun ji wannan labari za su yi miki kallon mazinaciya maha'inciya kuma za su yi wa kallon ‘ya'yanki cewa ba ‘ya'yan aure ba ne ‘ya'yan shegu ne da haka in Allah ya rufa maka asiri in ka yi laifi ba wai bai san ko bai da ikon ya tona ma asiri ba ne kawai ya kuka da alheri ne shi yasa irin bayyanar da kai a irin wannan lokaci kuskure ne haramun ne duk wanda ya aikata wani laifi Allah ya rufa masa asiri to ya tuba ga Allah amma ya ja bakinsa ya shiru da haka kake gaya wa mijinki ki ja bakinki ki shiru matsayin aurenki kuma tunda ba a ɗaura auren kina cikin idda ba ko aure akan aure ba aurenki aure ne mai kyau ko da kun yi laifi domin ya nemi aurenki a lokacin kina da wani miji amma dai tun da ba a ɗaura auren ba har da kika gama iddaki bayan wancan ya sake ki to insha Allah wannan aure aure ne wanda babu laifi a kansa Allah madaukin sarki ya kiyaye gaba a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tara a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk ko suratul malik ko suratul tabara da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin surar mai Allah ya ce kafirai za su ce. kalmar waƙalu ana magana ne akan waɗanda ambatansu ya gabata a baya su ne innal ladzina kafaru bi rabbihim wa atadna lahum azab sair innal ladzina kafaru bi rabbihim lahum azabu jahannam wa bi al-masir waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake magana game da su kafirai da kuma waɗanda suka zamo masu ayyuka na saban ubangiji wanda Allah madaukakin sarki ya ce da su da shaidanu za a hada su a cikin wutar jahannama kamar yadda aya ta riga ta gabata game da haka a baya walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir kuma a baya can Allah madaukakin sarki ya ce ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وذاك كافرين da dukkanin shaiɗanu da dukkanin masu aikin saɓo Allah maɗaukacin sarki ya ce mun tanadar musu wutar jahannama mun tanadar musu wuta mai ƙuna to a lokacin da suka shiga cikin wutar aka jefa su a ciki wutar tana ƙona su ga abubuwan da za su rinka faɗa wa ƙalu za ka ji suna cewa laukunna nasma'u da a ce a duniya mun ji abin da ake gaya mana na wa'azi au a aqilu ko mun fahimci gaskiya mun yi aiki da ita ma kunna fi ashabis sa'id da ba za mu zamo cikin yan wuta wutar sa'ira ba ma'ana anan ana nuna suna nadama amma a lokacin da nadamar ba ta da amfani shi daman duk mutum idan aka gaya masa gaskiya ya ƙi yin amfani da ita to wata ran sai ya zo ya yi nadama sai dai kuma nadamar ba za ta yi amfani ba da haka 'yan wuta ma za su yi nadama a cikin wuta amma nadamar ba za ta yi musu amfani ba Allah yana gaya mana wannan tun kafin lokacin shiga wutar yayi domin mu ma mu yi amfani da damar mu kafin ta kubuce mana dan in baki ji abin da ake gaya miki wannan labarin ba to in baki wasa ba wannan abin da zai faru ke ma da ke a ciki Allah ya tsare da haka abin da ake so duk lokacin da ake gaya maka gaskiya ka buɗe zuciyarka ka fahimci gaskiyar ka kasa kunnen ka ka saurari gaskiyar sannan ka fi ƙarfin son zuciyarka ka tirsasa kanka ka yi aiki da gaskiyar gwagwadon iko to in kai haka ka tsallake nadama ka tsallake da na sani ba za ka zo wata rana kana cizon ɗan yatsa ba amma 'yan wuta saboda ba su ji wa'azi a duniya ba ba su yi aiki da hankalin da Allah ya ba su na fahimtar gaskiya ba a ranar lahira sai sun yi nadama amma nadamar ba za ta yi musu amfani ba shine Allah maɗaukacin sarki ya kawo abin da sigar fi'ili madi abin da an riga an yi tare da cewa ba a yi ba sai nan gaba za a yi saboda duk abin da zai faru a lahira wannan abin tabbas ne zai faru babu makawa ko da bai faru ba ana iya cewa ma ya faru saboda kawai abin da ake jira shine lokacin faruwarsa da ka wa wasa ya kulu za ka ji suna cewa laukun na nasma'u inda a ce muna da kunnan ji ji mai amfani au aqilu ko muna da zuciya mai hankaltar al'amura hankalta da fahimta mai amfani mun kuma yi aiki da abin da aka gaya mana makon na fi sa'ir da ba za mu zama cikin yan wuta ba ashe kenan abin da ya ja mutane suke zama yan wuta rashin aiki da hankalin da Allah ya ba su rashin ji ji na amfani rashin gani gani mai amfani wannan ba yana nufin cewa kafirai ba sa ji ba sa gani ba suna ji suna gani amma shi ka'ida ta addini duk jin da ba zai sa ka ji gaskiya ba to ya zama jin banza duk ganin da ba zai sa ka ga gaskiya kai imani da ita ba ya zama ganin banza to haka nan duk tunanin da kake da shi inda ba za ka iya tunano gaskiya kai aiki da ita ba to ya zama tunanin banza da kai da wanda ba da shi duk ɗaya shi yasa amma a wasu ayoyin Allah yake suna da kunne amma ba na ji ba suna da ido amma ba na gani ba suna da zuciya amma ba ta tunani ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yaraw sabila rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إن سنجد gaskiya ba za su yi aiki da ita ba in sun ji gaskiya ba za su saurare ta ba in an gaya musu gaskiya ba za su yi aiki da hankalinsu su gane abin da aka gaya musu nan gaskiya ne su imani da shi ba wannan shi zai jefa su a cikin bala'i shi zai jefa su a cikin da na sani Allah ya tsare mu Allah ya ce fa'tarafu bi dhanbihim Allah ya ce atarafu bi dhanbihim gashi sun yadda da bakin su cewa su sun aikata zunubi sun furta da kansu fasuhuqan li ashabi sa'ir nesa nesa da yan wuta sun furta a lokacin da furtawar ba za ta yi amfani ba a duniya ne in kai laifi sai ka yi wa kanka da kanka fada ko wani ya maka fada kuma ka yi saranda ka yadda ka miƙa wuya cewa na yadda na yi laifi to wannan sai ya maka amfani amma in ka bari sai da ka mutu ko sai da ka je lahira ko ka yarda cewa ka yi laifin ka tuba ba za a karɓa ba saboda lokacin wannan ya riga ya wuce lokacin wannan ya riga ya ƙure ina fata an fahimci wannan don haka shi kansa tuba yana da lokaci shi kansa nadama yana da lokaci shi kansa rutunawa da yarda da cewa ka yi laifi don a ji kanka yana da lokaci in kika bari ko ka bari lokacin ya wuce ma to ko kai ba zai maka amfani ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace anan nan yan wuta sun yarda da sun yi laifi amma ba za mu saurare su ba saboda damar da muka ba su ta riga ta wuce a wata ayar ma Allah yace wa qalu rabbana amatna sanataini qalu فاعترفنا

wa ahyaita nasnataini kai ka raya mu sau biyu fa atarafna bi zunubina mun yadda da mun maka laifi fa hal ila khurujin min salil, Allah zaka ba mu damar mu fita daga cikin wuta sai Allah ya zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartu babu damar ku fita kuma abin da yasa za a baku a cikin wutar kun kasance a rayuwarku ta duniya in aka ce da ku Allah ɗaya ne sai ku ƙi yadda sai ku girman kai sekuyi ku kafirci sai ku kibin wa in yi shirak bihi tu'minu amma idan aka ce alloli da yawa sai ku ji daɗi sai ku yadda fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir da aka yau hukunci yana ga Allah madaukaki mai girma subhanahu ta'ala a wata ayar Allah madaukakin sarki ce wa hum yastariquna fiha Allah madaukakin sarki ce wahum su ɗan wuta yastarikuna fiha suna kururuwa a cikin ta zaka ji suna cewa rabbana ya ubangiji akhrijna ka fitar da mu daga cikin wannan wuta na'mal salihan zani aiki nagari ghayra allazi kunna na'mal ba wanda muka yi da ba sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar da ba mun tsawaita rayuwarku ba gwargwadon yadda ya kamata a ce mai tunani a cikin ku yayi tunani kumin Nazir, kuma mai gargaɗi ba ya zo muku ba da aka fazuku ku ci gaba da ɗanɗanar azaba wa malin zalimi na min nasir azalimai ba su da mataimaki a wajen Allah ma'ana dai ba za a saurare su ba shi yasa ma a wata yar Allah zai ce qalafta fiha wala tukallimi kala sai Allah ya ce da su iksa fiha ku nutsa a cikin wuta wala tukallimu kar ku sake min magana domin duk maganar da za su yi maganar banza ce Allah ba zai saurare su ba Allah ba zai biye musu ba da wannan ya kamata mu ɗauki darasi mai kyau a rayuwarmu ko da yaushe idan muka yi laifi kada mu rinka yadda shaidan yana ziga mu da cewa nan gaba ma tuba nan gaba ma tuba domin za ka iya mutuwa baka tuban nan ba ya kamata ɗan adam tun da ba yadda ya iya dole wata rana sai ya yi saɓo dole wata rana sai ya yi laifi to amma bai kamata kuma ya rinka jinkirta tuba ba baya halatta ka ce sai gobe zan tuba ko sai shekara mai zuwa zan tuba ko sai na tsufa zan tuba ko in budurwa ce sai na yi aure zan tuba ko kuma in babban mace ce mai miji ta ce sai na gama haihuwa zan tuba ba ki da tabbaci ko garantin cewa za ki kai wannan lokacin da kike ta yi shedan ya mana sharri guda biyu sharri na farko ya ziga mu mai laifi sharri na biyu ya hana mu kuma tuba ya ta nuna mana sai nan gaba sai nan gaba sai nan gaba dan dai ya cuce mu to haka nan a mu'amalar mu ta zamantakewa musamman masu iyali idan mutum yayi wa iyalinsa laifi ba laifi bane ya bata hakuri ke ma kuma ba laifi bane in kika yi wa mijinki laifi ki bashi hakuri wata matar za ta iya wa mijinta laifi amma tana jin girman kanta ce masa yayi hakuri wannan yana bata zamantakewar aure sosai shi yasa masu hausa suka ce matan na tuba ba ta rasa miji duk matar da in ta yi laifi za ta ce mai gidanta ta tuba ko mun girman laifin zai iya yafe mata saboda ta kaskantar da kanta kamar yadda Allah ne subhanahu wata'ala duk girman laifi in kai masa in dai zaka ce na tuba to bai gagara shi kuma ya yafe maka ba to amma in yin hakan yana lalata mana rayuwa yana cutar da mu yana ɓata tsakaninmu da mahalicci kuma yana ɓata tsakaninmu da 'yan uwanmu sannan kowa kai masa laifi ka rusuna ka shi haƙuri ba wai sai wanda yake sama da kai ba har wanda yake ƙasa da kai ko ɗaki ce kika yi mata ba daidai ba ba ta haƙuri cikin ba ta haƙurin ke kin zama mai kyakkyawar ɗabi'a kuma kin koya mata domin ita ma idan ta yi miki laifi za ta tuna a ah, to mama ma duk girmanta in ta yi laifi tana bani haƙuri ina kuma gani sannan kuma kin koya mata har gidan aure in ta je gidan miji in ta yi wa miji laifi za ta iya cewa yi haƙuri amma ita in ta tashi a gidansu bata san ana ba da haƙuri ban an yi laifi to in ta je gidan miji ko ta yi masa laifi ba za ta ce ya haƙuri ba in ta yi abokiyar zama laifi ba za ta ce ya haƙuri ba to kuma ta tara zunubi ta tara zunubi kuma za ta tafi da shi lahira domin kai wa mutum laifi baka nemi ya yafe maka a duniya ba wannan baya nuna ka ci banza baya nuna abin ya tafi a haka in an je lahira sai Allah ya yi hisabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Manka na lahu mazlamatun li akhihi ko man kanat indahu mazlamatun li akhi falyatahallal minhu duk wanda ya san ya cuci dan uwansa ya je su yafi juna tun a yau inji annabi min qabli yawmin la dirham fihi wala dinar wa inna ma hiya al-hasanat was tun kafin a zo ranar da babu sisi babu taro kawai kyawawan ayyuka da munana su za a hisabi da su sai ka je lahira ka yi wa wani laifi ba zai yafe ma ba domin ko babanka ne ko ɗanki ne kika yi masa laifi in kika yadda kika mutu ya yadda ya mutu kuka tafi lahira a haka to fa in an je lahira ba yafiya to sai ka wayi gari an zo za a yi hisabi kin yi wa wani laifi ko kin zalunce shi ka yi wa wancan laifi ko ka zalunce ta sai a ce to a yi hisabi sai a ɗauko alhakinta sai a ɗora ma sai ki je lahira ke baki aikata laifi ba amma kuma laifin ya hau kanki saboda kin cuci wanda yi wannan laifin shi kuma a ƙarshe bai yafe miki ba an ɗauko laifin an ɗora miki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka za a yi ta ɗora wasu mutane laifuffukan wasu ba su suka yi ba saboda sun shiga haƙƙin ƴan uwansu da haka a ƙarshe in laifuffukan an ƙwace musu lada kuma an ɗora musu laifuffukan wasu shi shikenan sai a ta saki su zuwa wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai Allah yake ni innal ladina Allah ya ce innal ladhina yakhshawna rabbahum lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a inda ba mai ganin su shi tsoron Allah iri biyu ne akwai tsoron Allah a fili akwai tsoron Allah a ɓoye sannan saba wa Allah shi ma iri biyu ne akwai saba wa Allah a fili akwai saba wa Allah a ɓoye shi saba wa Allah a fili ya fi zunubi shi kuma tsoron Allah a ɓoye ya fi lada saɓa wa Allah a fili yana nuna rashin mutunci da rashin kunya Allah da rashin kunya bayin Allah da kuma rashin imani mutum ya fito a gaban mutane yana yin saɓo to wannan zuciyarsa ta kai inda ta kai wajen lalacewa duk da cewa yin zunubi a ɓoye shi ma laifi ne amma Allah ya fi jin kan wanda yake zunubi a ɓoye a kan wanda yake yi a fili domin duk wanda in zai yi laifi sai ya ɓuya to akwai alamar jin kunyar Allah akwai alamar jin kunyar bayan Allah akwai alamar sauran imani a tare da shi tare da cewa dukkan biyan laifi ne amma dai wannan ya ɗan fi sauƙi-sauƙi to shi kuma tsoron Allah duk wanda yake nuna a fili shi mai tsoron Allah ne amma idan ya ɓuya kuma ya abin da ya ga dama to shi kuma wannan akwai alamar riya a tare da shi ma'ana tsoron ba na Allah ba ne tsoron na mutane ne wanda shi kuma Allah shi kaɗai ya cancanta a tsorace shi ya zama cewa duk lokacin da ka tuna Allah baya son abu ko ba mai ganinka to ka sani cewa shi Allah yana ganinka sai ka ji tsoronka wannan shi ne abin da ya fi da haka Allah yake yaban masu irin wannan sifa waɗanda suke jin tsoron Allah a lokacin da ba mai ganinsu ko dai sun yi tafiya daga garinsu sun tafi wani gari shedan sai ya ziga su cewa to ai nan ba wanda ya sanka ai nan ba wanda ya sanki ai nan ba wanda yake ganin ki cire hijabin ki ki sha iska to kenan wannan ya nuna asalin hijabin daman dan mutane kike sa ba dan Allah ba domin akwai waɗanda daga cikin mata da yawa in za su zo karatu za su sa hijabi amma in a gari ne sai ka gansu da mayafi kaga kenan sa hijabin kawai na fashion ne ko kuma na mutane su gani ne amma ba wai na Allah ne da ma'aiki ba haka nan akwai waɗanda idan za su yi tafiya daga ƙasa zuwa ƙasa da an shiga jirgi za ta gama ta da ta da niƙabi da komai amma ana shiga jirgi sai ta cire hijabin sai ka ga ta dawo tsirara daga ita sai ƙananan kaya to kaga wannan yana nuna ta bar su ta bar gaban iyayenta yanzu ba wanda take jin kunya ko nauyi kenan daman asali ba dan Allah take ba dan ganin ido ne da haka ya uwa mata mu kiyaye wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san mata da yawa suna da irin wannan ɗabi'ar yin abu dan ganin ido shi yasa a wani wajen Allah maɗaukin sarki yake yaban matan da suke kiyaye dokar Allah har a bayan ido musamman a bayan idan mazajensu musamman a bayan idan duk wanda suke jin nauyi ko suke jin kunya Allah yana faɗan matayen kirki sai ce fasalihatu Allah ce ce fasalihatu kun ga matan kirki ƙanitatun su ne waɗanda suke mai da hankali wajen biyayyar Allah wajen yin ibada ba sa sakaci da sallah hafizatun lil sannan kuma waɗanda suke kiyaye dokokin Allah har a lokacin da mazansu ba sa nan har a lokacin da mai gida baya nan har a lokacin da suka tafi unguwa ba za ta ƙara unguwa ba in ba ta tambaya ba ba za ta ce da yara ku yi sauri ku yi abu kaza kafin babanku ya dawo ba kamar yadda za ka ji waɗansu matan suna yi lokacin da kike cewa 'ya'yanki a lokacin da mai gida baya nan ku yi sauri ku yi kaza kafin babanku ya dawo to kina koya musu sharri a ƙarshe idan suka girma suka yi wayo za su gane ashe mama ko baba maha'inciya ce domin duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne in baba baya nan sai ta samu mu yi sannan kuma sun ɗauki wannan mummunar ɗabi'a su ma sun tafi da ita gidan miji su ma za su je su rinka koyar da ita su koya wa 'ya'yansu kin ga kin samu zunubin koyar da sharri kin koya wa 'ya'yanki sun koya wa jikoki sun koya wa tattaɓa kunne Allah ya tsare mu da haka da mazanmu da matanmu mu ji tsoron Allah a fili kuma mu ji tsoron Allah a ɓoye mu kuma jin tsoron Allah a ɓoye a lokacin da ba mai ganin mu domin mu sani in ma ba mai ganin mu to shi Allah yana ganin mu fa in lam takun tarahu fa ya yarak shi yasa wani mai hikima yake idza ma khalauta ad abadan fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu duk inda ka je ka buya ya yazo yake ziga ka cewa ai ba mai ganin ka karka yadda da wannan maganar ka ce a'a lalle akwai mai lura da ni kuma tabbas akwai mai lura da kai din shine Allah inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana lura da bayansa, yana dakon su duk inda suka shiga yana tare da su da iliminsa da kuma ganinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala da haka duk mutumin da in a gaban mutane ne zai yi daidai amma a bayan idan mutane ne zai sake ya saba wa Allah to wannan alama ce ta cewa daman ba Allah yake jin tsoro ba mutane yake jin tsoro ba kuma dokar Allah yake kiyayewa ba yana yi ne dan ganin ido Allah maɗaukin sarki ya kiyaye da haka waɗanda suke jin tsoron Allah bil a halin fakuwa a inda ba mai ganin su sai Allah Lahun ajrun wa kabir Allah ce gafara tana nan tare da su sannan kuma suna da lada mai girma a gobe kiyama in sun je wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce ni kafin mu fassara wannan aya hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah ya musu inuwa da inuwa al'arshi a ranar da babu inuwa sai ta al'arshi domin kun san idan alkiyama ta zo Allah zai sako da rana ta zo daidai da kan mutane nisan da rana take da shi da kan 'yan adam bai wuce tsinken da ake sa kwalli da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane za su yi gumi wani guminsa zai kawo masa iya gwiwarsa wani guminsa ya shashi iya marasa wani guminsa ya kawo masa kirjinsa wani guminsa ma ya shanye kansa gwargwadon zunubin ka gwargwadon yadda gumi zai shaka da haka rana za ta yi ta ƙona mutane to a wannan lokaci mutane suna matuƙar buƙatar inuwa kuma duk duniya ba inuwa domin an yi girgizar ƙasa komai ya rushe bishiyoyi sun tafi gine-gine sun tafi ita kanta saman an yaye ta da haka ba wani abu da zai maka inuwa a ranar al'arshin Allah ne kaɗai yake da inuwa to akwai mutanen da Allah zai rinka cewa a tsamo su a sa sa inuwa al'arshi saboda wasu ayyukan alheri da suka yi daga cikinsu akwai mutumin da ya ji tsoron Allah a inda ba kowa daga shi sai Allah to wannan shi ma Allah maɗaukakin sarki zai girmama shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa waɗannan mutane guda bakwai Ya ce daga cikin su akwai mutumin da da'atu imra'atun zatu mansabin wa jamal fa qala inni akhafu Allah rabbal alamin da mutumin da wata mata ta kira shi kyakkyawa mai matsayi mai daraja daga shi sai ita suka keɓe a ɗaki ba wanda ke ganin su ta ce ta ba shi kanta kyauta ya yi alfasha da ita sai ce a'a ina tsoron Allah wannan bajintar da ya zai sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko shi ya masa inuwa da inuwa al'arshi irin abin da ya faru da annabi yusuf alaihi salam matar sarkin gari mai isa kyakkyawa mai daraja son kowa kin wanda ya rasa shi yana talaka bawa yaron aiki amma ta ji tana son sa ta kulle kofa daga shi sai ita a gida ba wanda ya sani ta ce haitalat qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu adh yace Allah ya mun tsari ma'ana ya nuna mata shi baya son haka to wannan ba karamar bajinta bace mutum na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya tashi yin sadaka ko kyauta sai ya ɓoye ba wanda ya gani har ya kai matuƙa wajen ɓoyewa hannun hagu ba ta san ma dama ta bayar ba ma'ana wannan yana nuna mana ko sadaka ko kyauta ko wasu abubuwa da zami na alheri mu daina bayyanawa domin bayyanawar na iya cutar da mu kuma ku mata gwanaye ne a wannan bangaren. wata ko da gudunmawa za ta bayar sai ta rubuta a dairi ɗinta rana kaza ga watan kaza wance ta haihu na kai mata gudunmawa kaza sai ta ajiye rana kaza ga watan kaza wance ta yi biki na ba ta kaza sai ta ajiye akwai wani wanda yake ban labari mutum ne babba ya girma yace amma da ya girma mahaifiyarsa ta iya gaya masa duk wanda ya ba ta gudunmawa da duk wanda ta biya a haihuwarka an bani gudunmawa kaza wance kaza ta ban wance kaza ta ban ni ma ta yi biki na ba ta kaza na ba ta kaza na ba ta kaza to kaga wannan ba sadaka bace dan Allah ba kyauta bace dan Allah daman dan a biya ki ne in an biya ki shi shikenan in ba a biya ki ba kuma kin yi asara tunda daman ba dan Allah kika kai ba to haka nan da yawa daga cikin maza akwai namijin da ba zai iya alheri ba sai matarsa ta sani ba ta aka yi kakkan shawara da matarka ba amma abin da za ka yi don Allah ba dole sai matarka ta shiga ciki ba shi yasa ma wasu daga cikin attajirai ko manyan mutane in kana son abu a wajen su sai ka bi ta wajen hajiya domin in hajiya ce ta roƙan ma sai an fi baka da yawa wani kuma komin kusancin da kake da shi ƙanwarsa ce za ta zo ta roƙe shi yayansa ne ƙaninsa ne kai wani saboda lalacewa har mahaifiyarsa in ta roƙe shi abu sai ya je ya shawara da matarsa to ke kuma lokacin da ake miki haka sai kike jin daɗi aikin mallaki mai gida komai sai ya yi shawara da ke to ba a nan matsalar take ba ke ma ranar da ɗanki ya yi aure sai an rama wa uwan wancan uwan mai gidanki abin da kika mata da haka ke ma yanzu ɗanki in kina so ya miki abu sai ya yi shawara da matarsa in ta ce yayi yayi in ta ce kar yayi kar yayi da haka mata kuna da gudunmawar da za ku taimaka wa maza da ita da ku kanku wajen yin abu dan Allah mai gidanki ya zo ya ce mama ce ko hajiya ce ta ce in yi maka kaza sai ka kike haba mai gida wannan ai tsakaninka ne da ita ni ma ai ba zan so tsakanina da kai ka je ka gaya mata ba Haƙƙi na daban haƙƙinta daban to kin ga kin taimaka masa a wajen ikhlasi shi so yake ya burge ki ya nuna miki ke din fa ba dama ce to da haka ke kuma kar ki rinka rawar kai kina rawar kafa kina jin kin isa domin in kin yi haka da nufin mugunta kina proud kina nuna cewa mai gida fa na sha gabansa ko babarsa zai wa abu sai ya gaya mun to ke ma akwai ranar da wata za ta sha gaban ɗanki ko ke zai wa abu sai ya shawarce ta da haka duk abin da kika yi a can sai kiga ke ma ana ramawa a nan Allah ya ba mu ikon yin abu dan Allah mu rinka kokari muna ɓoye ayyukanmu na alheri tsakanin mu da Allah domin in 'yan adam sun sani me za su yi mana in sun sani sai dai su cutar da mu me cutarwar da sun zo sun yabe ka ka ji daɗi ka ji dan su kake shikenan Allah shi kuma sai ya fita daga harkar ba ruwanka ba zai ba da lada ba to kuma asalin abin an yi shi ne dan a samu lada da haka ka taimaka wa kanka da kanka wajen ɓoye ayyukanka na alkhairi wannan ba ƙaramin abu bane ba shine ma'anar innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun azim in kin keɓanta da kanki babu wani sai ke sai ubangiji ki tuna girman Allah kai ki saba masa in kin tashi zaki wani aikin da'a ki tuna cewa dan Allah zaki ki buya yadda ba mai ganin ki in kuma Allah ya ga dama wani ya zo ya ganki to ke dai dan Allah ki kai. Kowancen ya yabe ki kin ji daɗi a matsayin ki na 'yan adam wannan ba zai cinye miki lada a wajen Allah ba saboda kin yi iya kokarin ki wajen ki boye Allah ne ya ga dama ya bayyanar da haka da haka Allah ya ce wa asiru qawlakum aw jaharu bih ku bayyanar da zantuttukan ku ko ku ɓoye innahu alimun bi zati sudur shi Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi ma'ana duk maganar da mutum ya a fili ko maganar da mutum ya ɓoye to dai shi Allah ya sani shi ba a ɓoye masa to in ma magana kanta ko ka bayyana ko ka ɓoye Allah ya sani to ina kuma ga aiki domin aiki ai yafi magana fitowa fili a gani da haka Allah yana nuna mana cewa da ya ce mu ɓoye da yake mu ji tsoronsa a lokacin da ba mai ganin mu sai shi ba wai yana nufin in ba mu hakan ba bai sani ba ko in mun yi hakan bai sani ba duk inda za mu shiga mu ɓuya Allah yana sane da mu kuma yana tare da mu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah innahu ya'lamu al jahra wa ma yakhfa da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da dukkan halin bayinsa kuma yana gaya mana abin da zai fi mana alheri ne a rayuwa to sannan kuma jin cewa Allah yana jin magana a fili ko a ɓoye ko raɗa kika yi wa ƴan uwarki in dai ta sharri ce ta gulma ce da wani Allah ya sani kuma sai ya saka ko sai ya saka mata da aka ko raɗa za ki raɗa alheri ko bayyanar da magana za ki bayyanar da alheri domin in sharri kika bayyanar ko kika ɓoye to shi ma Allah ya sani kuma Allah maɗaukin sarki ba zai ƙyale ba sai Allah yake ne Allah ya ce ala ku saurara ku ji alamu man khalaqa wanda ya halitta yana sane da halittarsa ma'ana Allah subhanahu wata'ala ba wai mutane ba duk wata halitta da ka san yayi yana sane da kayansa tururuwa da zaki gani ko jan kiyashi a wani lokacin ma idan ki ba zai iya ganin sa ba sai kin sa tabarau ko kin sa wani abu da yake nuna abu ya zama mai girma to shi Allah yana sane da kayansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da tururuwa duk da bakinta a cikin duhun dare akan bakin dutse a ƙarƙashin ƙasa in ta ɗaga ƙafarta Allah ya san ta ɗaga in ta sauke Allah maɗaukakin sarki ya san saukewar yana ji a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha Allah ya ce wa inda hu mafatihul ghaib duk mabudan sanin gaibu na Allah ne da haka shine masanin gaibu in aka ce gaibu abin da yake a boye ba wanda ya sani to shi Allah ya san komai la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san komai sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san duk abin da ke kan ƙasa kuma ya san duk abin da ke cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya da zai tsinke daga jikin bishiyar ya faɗi ƙasa face Allah ya san tsinkewarsa kuma ya ji faɗuwarsa duk bishiyoyin duniya da kuke gani adadin ganye a kan kowace bishiya Allah ya sani ya san busassu ya san ɗanyu in ganye ya toho Allah ya sani in ya tsinke ya sani domin asali ma sai da yaddar Allah ganyen zai toho sai da yaddar Allah ganyen zai bushe kuma sai da yaddarsa zai tsinke ya faɗi ƙasa da haka komai da ka sani a duniya Allah ya sani da ma wanda mu ɗin ba mu sani ba wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata ƙwaya ta hatsi da za a haƙa ƙasa a binne a lokacin shuka face Allah ya san an binne ta domin da bai san an binne ta ba to ba za ta fito ba dan ba ita ta fito da kanta ba shi ya fito da ita sanin cewa an binne ta shi yasa shi kuma ya fito da kayansa subhanahu wata'ala ba ma wai cewa Allah ya san duk waɗannan abubuwan ba kai ma ya rubuta su yana da data ɗin komai a littafinsa subhanahu wata'ala wannan yana nuna cewa to ina kuma gani ɗan adam babba mai babban jiki tururuwa ma Allah ya san da ita ganye ma Allah ya san da shi sai ni ko ke ni tunanin cewa Allah bai san da mu ba ko za mu shiga wani waje mu yi laifi Allah bai sani ba kar mi wannan tunanin in kai wannan tunanin to shedan ya cuce ka kana jin cewa ai kai Allah bai san da kai ba ko kuma ai kana yin wani abin da shi Allah bai sani ba baya yiwa haka domin inda Allah bai san da kai ba ba za ka iya rayuwa ba dan ba abin da za ka iya wa kanka sai da ikonsa yanzu hatta narka mana abinci da ake a ciki wanda muke ci in Allah bai san da mu ba fa abincin ba zai narke ba domin na'urar da take narka abincin wa yake control ɗinta wa yake operating ɗinta Allah ne shi yake gudanar da ita shi yake motsa ta misali yanzu ki ɗauki tumatiri da tattasai da kayan miya ki zuba a cikin blender za su niƙa kansu ba za su niƙa kansu ba sai kin yi ne sai kin murɗa wannan blender ko grater sai ki nika su to kin ga wannan ya nuna kin san da kayan ki, domin inda baki san da kayan ki ba ba za su niku ba to haka Allah yana sane da bayinsa shi yasa shi yake gudanar da rayuwarsu numfashi ba mu isa mu ja ba sai Allah ya ba mu iko ba mu isa mu fitar ba sai Allah ya ba mu iko yawu ba mu isa mu haɗiya ba sai Allah ya ba mu iko to ashe wannan yana nuna Allah yana da cikakken sani game da mu duk wannan abin da yake nuna mana shine mu yi taka tsantsan a cikin rayuwarmu domin mu san ana kula da mu duk motsinmu duk kaiwanmu duk komowanmu Allah subhanahu wata'ala yana lura da mu domin da ba dan yana lura da mu ba da ban yana sane da mu ba duk waɗannan abubuwa na rayuwa ba za mu iya yin su ba da haka mu sani Allah subhanahu wata'ala yana sane kuma yana kula da bayinsa sannan wa huwa shi Allah al-latif mai tausayi ne ga bayi ko al-latif mai zurfin ilimi ne game da ayyukan bayi alkhabir kuma mai ba da labari ne duk abin da kai dan ya nuna ma ma ka sani ya sani a ranar lahira sai ya baka labari kuma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim Allah zai ba wa bayi labari na duk abin da suka aikata a ranar lahira dan ya tabbatar musu da cewa shi masani ne game da su domin shi Allah masani ne ga dukkan komai mu cika aya ta ƙarshe sai mu tsaya haka هو الذي جعل لكم الأرض Allah ya ce huwa shi Allah shi ne wanda ja'ala lakumul arda ya sanya muku ƙasa zalulan a kwance a shimfiɗe ya hore muku ita ta yadda za su iya rayuwa a cikinta ta yadda za ta yi muku sauƙin mu'amala ta yadda za ku iya zama a kanta ba ta girgizawa famshu mana manakibiha ku yi tafiya a sasanninta ma'ana Allah maɗaukacin sarki ya hore mana ƙasa ya shimfiɗa mana ita don mu amfana da ita a wata ayar Allah zai ji alalakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan وأنزل فأخرجنا به وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ubangiji ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahada Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya wa salaka lakum fiha subulan kuma ya fitar muku da hanyoyi a cikin ta an gane ko wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kuma ya fitar muku da dangi na tsirrai daban-daban masu yawa sai ce kulu ku ci war'au an'amakum ku kiwaci dabbobinku ku inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin nuha akwai abin lura amma ga masu hankali Allah ba zai wannan abubuwan babu manufa ba kuma ba zai mana wannan ni'imomin kuma ya bar mu haka kara zuba ba da haka Allah ya yi mana dukkan bukatunmu don mu kuma mu masa biyayya mu masa da'a kada mu saba masa da haka shi yasa nan yace huwa allazi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe ya sawwake muku ita famshu fi biha ku yi tafiya a sasanninta ku gani ko dan ku yi tafiya a sasanninta sai maɗaukacin sarki ya ce wa kulu min rizqi kuma yayi muku haka ne dan ku ci daga arzikinsa wa ilaihi nushur kuma ku sani gare shi za a maishe ku ma'ana duka gama rayuwarka a duniya ka je can ka je can ka samu abun duniya ka kashe ka ji daɗi ka gina gida ka more rayuwa kai komai amma ka sani dai watan wata rana sai ka koma ga Allah duk abin da kai a wannan duniya sai an maka hisabi da haka ya rage maka ka yi abu mai kyau dan ka je ka samu hisabi mai kyau da sakamako mai kyau ko ka yi abu mara kyau za ka je ka tarar da abin da ka shuka mara kyau kuma Allah ya kama ka da laifin yi maka ni'ima kai kuma baka gode masa ba kai kuma baka yi masa abin da yake so ba Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh